ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Abin da ake gudu kashi na talatin da biyar. Baƙi 'yan zuwa gidan amarya ne suka da gidan hajiya suna ta labarin abin da suka gani. Wata har cewa ta tana jin tashin su kenan daga barci. manyan cikinsu dai sai korafi da mita suke hajiya dai shiru ta bata ce komai ba don tun da suka ce za su je dama sai da wannan tunanin ya zo mata to amma tana gudun ta magana a ce ta yi rashin kunya tun da ɗan fari ne ko ta goyi bayan nata da suka yi mata wayar an ki buɗe musu get ma a ranta sai da ta ce in dai wannan yaron ne kaɗan kuka gani gashi yanzu wata zugar sun ƙara tafiya har da mami bata san yadda za su kwashe ba a gidan umma ma haka abin yake an ce ango ya fito da jallabiya sannan ita ma amaryar da alama a lokacin ta wanka don fuskarta ko hoda babu balle kwalliya daga gani dai a lokacin suka tashi wai amaran zamani ba su da kunya suna dai ta mayar da zancen umma kuma ta yi shiru tana jin su anti bintu da ke kusa ce ta ce sai da na ce zan hana su zuwa aikin ga gashi nan wannan labari na san har wushishi Ajiye ta fito falo tana cewa aini yaron nan ya yi min daidai dama ba abin da kuka je gani ba kenan yaya amarya da ango suka kwana to ai kun gane wa idanunku dama yadda nake ganin yaron nan abin da ya fi haka ma za ku gani wata dattijuwa a cikinsa ta ce haba hajju kin san fa al'adar hausa an saba zuwa gidan amarya washe gari kamata ya a ce ya ma fita yadda za mu samu mu sake mu ga gidan aje ta ce to ai sai ku koma ku ga abin da ku gani ba anti bintu ta kwashe da dariya don ta fuskanci dama tun da suka fara shirin zuwa ran ta so ba a ra'ayin kanal ishak a ranar fita masallaci ce kawai za ta kai shi waje sai gashi tun ba a je ko ina ba yan ganin amarya suna shigar masa hanci domin bayan ya dawo daga masallacin sallah azhar yana shigowa ya ji tsayuwar mota abun ma sai ya so ya bashi dariya ya ga alama da biyu bakin nan suke zuwa to aiko gobe in sun zo sai dai su tarar da gida ya faɗa a ransa ciki ya shige ya samu asma'u tana kicin tana ta kallon sama kamar mai tunani ya shigo yana kallonta ɗazu da ta zo bashi shi haƙuri ba ƙaramin kyau kayan jikinta suka mata ba amma yanzu sai ya kula har ta fi kyau ta jiyo tana sunkuye da kanta shi ba shi da aiki ne sai kallonta Ga shi kayan nata ba a cewa komai suna cikin waɗanda ta yi niyyar sawa kamar bayan sati biyu da aure lokacin an ƙara sabawa to zuwan baƙi sun sa angonta ya yi fushi dole ta ba shi haƙuri a yanzu aka so take ta ɗanje daga gabansa ta yi masa sannu da zuwa sai kuma ta ji kunya kallon nasa ya haɗe hannuwansa a ƙirji yana jingine da bango me yasa ba na gajiya da kallon ki matar ji ƙamshi ta yi murmushi sosai ni ma tambayar da nake son maka kenan ya soma matsowa gabanta to bari na zo na faɗa miki dalili yana kai hannu zai kamo ta suka ji sallamar mata asma'u hadda ɗan tsorata ta yi saurin cewa kaji ana sallama bari na je na gani shi kuwa ya haɗe fuska ai ina shigowa na ji tsayuwar mota rabu da su ne ma suke su hana ni sakewa da matata idan kuma za ki je su ne ki bar ni kamar ɗazu shi kenan kada a maimaita fashin ɗazu sai ta ɗan tsaya amma hankalinta yana kan masu sallamar shi ko ya riƙo hannunta ya ce ni ki faɗa min tunanin me kike yi daga fita ta masallaci yakin fara tunani ko dinni ne ba kya so ne nisa da ke ta girgiza kai a hankali tana murmushi tunanin abin da zan dafa mana nake fuskar sayi alamar bai ji daɗi ba ba fake kaɗai ba ce idon kuka ni ma sai na miki kukan nan yanzu daga jiya zuwa yau ban sa kin ji a ranki ba kya so ne nisa da ke ba kamar yadda ni kika sa nake ji ta kuma gyaɗa kai za ta yi dariya amma da gaske rabin hankalinta yana falon inda ake ta doka sallama kanal ishe ya janyo ta to da sake wallahi ni kin sa komai na ya canza shi ne ke zaki ce ba haka ba gaskiya zo a sake salon karatu sake sallamar aka yi daga kurkusa ana faɗin amarya ki fito kin yi baƙi. ta soma ƙoƙarin ƙwacewa daga jikinsa ya riƙe ta har mai magana ta ƙaraso mami ce tana ganin ta tiris yanayin da ta gansu ya sa ta ji kunya amma sai ta basar don ta san yana sanaye haka asma'u koji ta kamar ƙasa ta buɗe ta shige Kanal kalallashe kuwa da biye dan ya gane muryar tasa. ita bata koma ba shi kuma yana rike da asma'u da rabin jikinta ke manne da shi asma'u ta daure ta ce anti mami ina wuni kafin ta amsa ya ce ta ce fa kike ce mata anti ya koma yana kallon mamin ke kuma allah za mu faɗa da ke sai kawai ku ta zuwa haka ake yi mami ta ɗanyi dariya tana hararsa ga yadda asma'u ta yi kamar za ta yi kuka sai ma ta bata tausayi da allah ya ka sake ta ta zo ta gaisa da bakin nan waɗanda suka zo min ne daga Jos kuma ka san gobe za mu koma. Ya sake rungumi Asma'u wadda har idanta ya fara kawo ruwa. Mami ta kuma cewa wallahi yaya ita kake ba kunya, kada ka sa ta kuka mana. Ya ɗago haɓarta lokacin har hawaye ya fara sauko mata. Matar ji kamshi wai kina jin kunya? Kai ta ɗaga kawai don ta san tana buɗe baki hawaye zai kwace mata. Yau ta gama jin kunya a wurin ji kamshi. Sai ya share mata hawayen da yatsansa yana wani bi a hankali sannan ya kalli mami da ke aikin dariya. tunda kika sa min mata kuka zan rama ne ba za ki koma jis ba sai mijinki ya biyu sahu mami ta ce tabdi ai yana gari kafa ta kafarsa ga abinci na dafa na kawo amarya ka taimaka ka ba mu aranta yanzu za ta dawo ka jiji kamshin matarsa yau kan asma'u ta yarda kila halin yan gidansu ne irin wannan rashin jin kunya jiya da suke kamar ba manya ba su ma ƙara kunyata ta take da kyar ta samu ya sake ta ta fice daga kicin ɗin ta bar su ya bi mami da harara ita kuwa sai dariya take tana zuwa falon ta tarar da asma'u ta sake tana gaisawa da baƙi, har tana cewa bari ta kawo musu lemu a zuciyar mami kam godiya ta yi ga Allah da ya kawo wa ɗan uwanta sanadin farin ciki a rayuwa a yadda ta kula da san da suke yi wa juna aure shine abin da ya fi dacewa da su a da sun so su bari kallon baya ya sa su hana yayan nasu jin daɗin rayuwarsa ta yi murmushi babu inda Allah baya sanya soyayyar bayansa Allah ya ba su zaman lafiya shine addu'a ta gare su da yake ta san halin dan uwan nata ana sallar la'asar suka bar gidan shi ko yana ɗaki duk an takura shi har abincin da mami ta ka asma'u ta zuba ta kai masa kafin bakin su tafi amma ya ce ya koshi ta ce ko yana so ta dafa masa wani abun ne ya ce mata a'a yana jiran bakin su tafi sai su ci tare saboda ita ma ba za ta iya ci a gaban su ba daɗi ta ji yadda yake nuna mata kulawa tana fatan Allah ya sa su dore a haka suna tafiya ta tashi da sauri za ta je ta kirawo shi ya fito ko da ɗaya falon ne su zauna sai ta ji sallamar mai gadi ya ce mata baƙi na get ‘yan mata ne su uku asma'u ta ce ya shigo da su ai kuwa ta ga ‘yan mata su uku ne da za su yi sa'annan bilkisu kowace ta sha kwalliya ta gaske jiki duk a waje asma'u ta nuna musu wurin zama tana mamakin ko daga ina suke sun sha leman da ta ba su sannan suka gabatar da kansu a matsayin 'ya'yan makota biya da kanwa ne sai ɗayar kuma ƙawar yayar suna ta wani fi'ili wai su sun shigo taya ta aiki ne sannan suna son lambar wayarta idan tana so su shigo su taimaka mata da aikin gida kamar su wanke-wanke da shara ita dai ta bi su da to kawai ko tana hauka ba ta jin za ta nemi su don tana gani ba su da kunya kanal isha ko da ya gaji da jiranta bayan ya san su mami sun tafi sai ya fito ya same ta da 'yan mata kallo ɗaya ya musu ya watsar su kuma suna ta gyara zama ana karairaya aka gaishe shi a take asma'u ta jiranta ya ɓaci iyakar ƙulewa ta ƙule kamar ta kai musu duka cewa yana son ganin ta ya juya abinsa ko amsa gaisuwar tasu bi ba suna dariya suka ce to su za su tafi tun da ankul ɗinsu yana gida har suka fita ran asama'u a ɓace da yadda suka ga mijinta ko kaɗan ba ta jin za su shirya da su ta leƙa ɗakinsa ta ga baya ciki a ɗakinta ta ganshi. ya ce ina kika samo mana 'yan mata haka gabanta har faɗuwa ya ta haɗi rai na samo muku 'yan mata kai dawa ba baƙinki ba ne shi ne biki kira ni mu gaisa ba mamakinsa take ta ce bakin ma ina wai daga makota fa suke ya murmushi amma ku sun kyauta kin tambayi sunayensu ko yaran na ga babu laifi kamar 'ya'yan mutunci riga ɗaya 'yar doguwar ta cikinsu ta yi min kyau sosai ki ce ta baki aro a ɗinka miki haba take asma'u ta ji zuciyarta kamar za ta fito a gabanta yana yaban wasu mata magana ta fara yi cikin zafin rai yanzu har ka kare musu kallo daga fitar da kai to wallahi ba za su ƙara shigo min gida ba ba ta ƙarasa magana ba sai ta fara kuka zaunar da ita ya ita kuma sai ɓata rai take yi murmushi ya ce matar ji ƙamshi ko amsa ba ta yi ba ita da za su dawo ma sai ya fiye mata daɗi don ta sanar da su cewa kada su ƙara zuwa gidanta daga aure sai miji ya fara ganin wasu dama haka ake ba za ki amsa min ne, uwar gidana ta ƙwalo ido hawa yana mata zarya daga jiya zuwa yau har na zama uwar gida me kake nufi aure za ka ƙara da ɗaya daga cikinsu, ko me shi kam yana mamakin saurin kuka na asma'u ya goge mata hawaye yana dariya yadda ta damu sosai ashe dai kina sona irin wannan kishi haka karki damu abin da na faɗa akan yaran nema wasa nake yi kin ji ko na yi miki hakan ne don ki san cewa ba kowa ne zai zo don kina amarya ki bari ya shigo cikin gidanki wasu da gaske makotan ne kuma da zuciya ɗaya suka zo wasu kuwa ba alkhairi ne ke kawo su ba kamar dai waɗannan kina kallo sai rawa kai suke miki ni dai bana son baki irinsu ya zama dole ke ma ki kiyaye saboda yadda zamani ya canza shiru tai tana sauraron sa da kunnen basira tabbas irin su ke kashe aure ko kuma aji sun zama budurwar ango daga taya amarya shara Allah sarki to ka yi haƙuri ba zan sake ba insha Allah amma da da gaske kake san burge ka yau ba zan iya bacci ba ka ji yadda raina ya ɓaci kuwa ya sake matsowa kusa da ita yana dariya ashe zuwan su yi amfani tunda na san matsayina a wurinki Da ture shi gefe tana juya ido haba ji kamshi na ba kyau irin wasan nan fa wallahi kirji na ya kusa bugawa na faɗa miki idan zan fita ki daina kira na ji kamshi na sawa kike na manta komai sai ki. lokutan da kike faɗa kafin mu aure biki san yadda nake ji ba to na daina amma ina zaka je tashi yayi yana miƙar da ita dan ya fara jin yunwa sosai zuwan baki ya hana su cin abinci tun na safe gidan hajiya zana in nayi sallar magariba na faɗa mata za mu tafiya gobe ko za ki raka ni ne ta girgiza kai a'a ni kunya nake ji gaskiya shi ma tsokana ta yake yi ya san ba za ta yadda ta bi shi ba abinci suka je suka ci ana ci rabi ana hira bayan sun gama suka zagaye gidan abin da ya kamata su yi tun safe amma baki sun hana su tana gani tana bin ummanta da duk waɗanda suka ba da gudunmawa da addu'a shi kan shi kanal ishak din ta yi masa addu'a da ya killace mata rayuwa ya ce babu komai ayyuwa kai ne yana yin sallah magariba ya shirya zai tafi gidan hajiya har bakin mota ta rako shi suna rike da juna da hijab a jikinta saboda mai gadi sai da ya tayar da mota sannan ta rankwafo daidai tagar inda yake tana masa shagwaba zan yi misin ɗinka ji na kada ka daɗe kaji kuma ka gaishe min da hajiya kama ƙofar tagaye ya buɗe zai fito ba kya jin magana ko matar ji kin zata wasa nake yi to na fasa zuwa gobe idan za mu tafi ma biya kuma sai kin shiga duk jin kunyarki ta soma dariya tana magiya ya yi haƙuri ya tafi da kyar ta samu ta shawo kansa sannan ya ja motar ya gaba yana ta tunanin a asama'u har ya isa gidan hajiya ita kuma waya ta ɗauka ta kira umma da ta bintu daga nan ta rika bin su shema usuma tana ta kira ɗaya bayan ɗaya tana faɗa musu zancen tafiya don kada su zo bata nan. masu tsokana ko nayi aka ce za ta je mun don kada a dame su tana son tambayar shema'u amatullah amma kuma kunya ta hana ta don haka ta haƙura kawai da ta gama waya ta gyara inda baƙi suka ɓata ta yi wanke-wanke sannan ta haɗa kayanta a wani akwati ɗan madaidaici Manal Ishak na dawowa ya gani ta ce dama jira take zo ya faɗi kayan da za ta haɗa masa. Akwatin ya zazzage a kan gado ya ce ya ma za a yi ta haɗa masa kaya daban-daban. Wani ya ɗauko ɗan mai girma sannan ya zauna ya jera mata kayanta. Dukunya ta ishe ta saboda irin kayan da ta zuba. Sannan shi ma ya haɗa nasa kayan a gefe. Kin ga yadda ake yin tafiyar mata da miji. Ta ce yassa tana masa salut. Kamar ba masu shirin tafiya ba haka suka raba dare suna ta hira. suna ba wa junansu labaran wasu abubuwa na dariya da suka faru a rayuwarsu ta baya karfe goma suka shirya suka ɗauki hanya ko direba bai nema ba don baya son takura ba su kai ga fita daga kano ba asma'u ta so muhamma ya kalle ta bacci ko gashi biki samu hutu ba kwanta kawai idan mun isa zan tashe ki ta kama gefen kujera za ta kwantar ya ce ina motar za ki kwanta a kujera dawo nan kin ji matar ji kamshi kallonsa ta ta ga yana nuna mata cinyarsa kunya ya bata ta ce ai zaka takura idan titi ya ce ni dai na ce a nan zaki kwanta in ba haka ba kuma a haƙura da baccin haƙura ta soyi sai dai bata san lokacin da gyangyaɗi ya fara ɗaukar ta ba ji tai kawai ya janyo ta ya kwantar a inda ya ce kanta da rabin jikinta na kan sa shi kuma yana tuƙi abinsa ta ya ƙoƙarin tashi yasa hannu ya danne ta kin ga ki natsu tuƙi nake haƙura ta da tashin tana murmushi kawai ji ƙamshinta daban ne ta gyara ta yadda za ta ji daɗi sosai sannan ta ɗago ido tana kallonsa ya ɗan sassauta murya kina so in miki kis ne don ki ji daɗin baccin da sauri ta rintsa ido cike da kunya shi kuma ya yi dariya daga haka tun tana jin yana ɗan mata hira sama-sama har bacci mai nauyi ya ɗauke ta bata san yadda tafiya ta ƙare ba sai jin ta yana shafa fuskarta a hankali da ta buɗe ido sai ta gane a tsaye suke ɗago fuskarta ya yadda zai ganta sosai ya ce "My sleeping beauty kin tashi mun iso ko kin gaji na ɗauke ki ta yi saurin rufe ido yanzu haka ma wasu sun ganta a kwance a jikinsa a hankali ta ce don dai kai ne sai ka ɗauke ni a baina jama'a kina kokonto ne ta yi saurin cewa a'a don kada ya je abin da zai kunyata ta a gaban mutane sai da ya fito ya zagaya ta gefen ta ya buɗe mata suka jera cikin hotel ɗin tare ɗaki ya kama musu ita ta shiga wanka shi kuma ya koma ya ɗauko akwatin kayansu Tun da suka ci abinci aka fita yawon ganin dabbobi da sauran abubuwan ƙayatarwa da ke cikin gurin kwanansu biyar a yankari daga yawo sai cin abinci sai bacci kowannensu kuma ya dage iya ƙoƙarinsa don ya ga ya nuna ɗan uwansa tsantsar so ba sa iya zama nesa da juna Tun tana kunya har ta ajiye ta biye masa wurin ma sai da aka gane su saboda yadda suke ba mutane sha'awa ba su da wata damuwa sai ta amatalla kwanan Ishad da kansa ya kira Shema'u ya ce ta ba su ita su gaisa amma sai ta ki wai a hakan ma tana kuka da daddare balle idan ta ji muryarsu ba yadda suka iya dole suka haƙura ranar da za su koma asma'u ta ji kamar kada su tafi a nan babu wanda ya santa bare tarihin rayuwarta babu mai ta ya jiyo ya ƙara daga ita sai ji ƙamshinta ya kula da yadda take son wurin ya ce mata kar ta damu wani lokacin idan za su dawo da amatullah za su taho gidan hajiya suka fara sauka ta ji daɗin ganin su sosai kwana biyar duk sun yi wani shar da su a nan suka ci abinci bilkisu tana taiwa asma'u wani irin ladabi na musamman ita dai asma'u bata gano ba ashe duk ƙara sharewa kanta wuri take don da gaske tana son sar. gara ta ƙara kama ƙafa da yayarsa daga gidan hajiya suka wuce gidan umma bakin asma'u kamar ya tsage da murna haka ta faɗa kan hajji tana ta cewa ta ɗaga ta kada ta karya mata ƙashin tsufa umma ta ji daɗi sosai ko ba a faɗa ba ta san hankalin asma'u a kwance yake aiko sun sha labarin yankari kafin su tafi gida Suna koma gida kuwa baki suka dora daga inda suka tsaya. Shi yasa Colonel Ishak ya tattara ya koma bakin aiki ba shiri. Kwananta goma da tarewa wata rana da yamma ya mata waya akan zai ɗan ƙara lokaci akan yadda ya saba dawowa. Dutse ta ji ta damu gashi ya ƙi ya faɗa mata inda zai je. Tana gama girkin ta gida ya ɗau ƙamshi, ita ma ta yi wanka ta yi kwalliya ta zauna tana jiransa. Ta shiga ɗaki ɗauko wayarta ta fito kawai sai ta ci karo da Amatullah a korido. Wani irin ihu ta saka sannan ta ɗaga ta sama tana juyi. haka suka rungume juna suna ta murna ta kalli Colonel Ishak da yake ta mata dariya a bakin kofa ta ce masa I love you a hankali shi ma ya ce mata me too kamar yadda ta yi Amatilla ta ce shine kuka gudu kuka bai ni ko ummi ai kuka nake yi wa ummi Shima'u da daddai. ki yi hakuri kin ji aman ummi da baba zo mu je ki ga ɗakin ki dama fara zuwa ne na gyara miki ko ina kafin na ɗauko ki ita da Colonel Ishak sun yi shawarar ƙaramin ɗakin ta za a bar wa Amatilla Hada ta zuba mata kayanta a wardrobe. Buɗe mata ɗakin ta ta shiga tana ta murna an ce mata nata ne ita kaɗai. Ita kuma Asma'u ta koma wurin jiƙamshi. Yana nan tsaya inda ta bar shi tun shigowarsu. Da gudu ta ƙarasa ta rungume shi. Jiƙamshi na bani da kamar ka a duk duniya. E, murmushi. Ni ma bani da kamar ki matar jiƙamshi. Ai da na zata anan zaki banni saboda kin ga princess. Ha ba dai, ni ɗinwa. Ke ɗina mana. Ta ƙara ƙanƙame shi. ya kama hannunta yana faɗin sake ni kin zama kamar magi 'yan kwanakin nan ba ki da aiki sai man neman a jiki yanzu dai ba mu kaɗai ba ne don haka kada ki riƙa bani kunya a gaban 'yata ta soma dariya yau da kanka kake kiran kunya lallai za a yi ruwa da ƙanƙara. mane maka kuma yanzu na fara ji na ranar kan an yi kwanan farin ciki a gidan iyalin kanal ji kamshi sun cika shi kanshi wani daɗi yake ji yadda amatulla take bashi labari Shema'u kuwa kiran Asma'u ta ce ke mai gidanki ba shi da dama. Wai sai kawai gashi ya zo ɗaukar yashi? To da yake dai ya haɗa da cin hanci na kayan kwaɗayi sai ban damu ba. A dole na haɗa mata kaya ba shiri na tura Islamiyyar su Sadiq aka ɗauko ta. Asma'u ta bata haƙuri tana dariya. Bayan ta gama waya ta fito ta samu Amatulla a bayan jikamshi yana mata doki suna ta hayaniya a falo. Ita ma zama ta yi ta rika musu hoto a waya tana taya su wasan. Tara da rabi ta kai Amatulla ɗaki. sai da ta yi bacci sannan ta tashi ta je ta yi wanka ta yi nata shirin kwanciyar ta bar mata fitila mara haske a kunne sannan ta bar kofar ɗakin a buɗe tana addu'ar dai kada Allah ya sa ta farka cikin dare ta yi ta kuka tunda ba saba kwana ta yi ita kaɗai ba ko da ta shiga ɗaki kanal Ishak shi ma ya gama shirin bacci ya ce mata ya gaji ganin zai kwanta ta riko hannunsa tana turo baki ya ce ke kin fara koyar rigima menene kuma a ce duk dare sai kin tsiro da wani abu ni ka goya ni dariya ya so mai yana kallanta da gaske kike E mana ina kallo fa ka goya ama ni baka taba goya ni ba fa ya ɗan kalli sama ya ce Allah na gode maka so kike ki karya ni ko ba ni da nauyi fa ya ce faɗa wanda bai sani ba to naji in kin yarda zaki abin da na ce to ni kuma zan goya ki har ki bacci yana rufe baki kuwa ta haye bayansa ya ce to ɗan kakun nan ke ji ɗan ƙasa ta da kanta abin da ya faɗa mata ya sa ta fara ƙoƙarin zamewa daga bayan nasa shi kuma ya riƙe ta gam ya ce sai ta yi bacci za ta sauko tukunna juya ta ya riƙa yi suna ta dariya suka kare da kwanciya tare wash allah din na gaji Sani da ƙoƙari ni da goyo ke da gajiya kuma duk abinki sai kin biya ladan goyon nan ya ƙare magana yana kallon cikin idanta zaman lafiya a gidan kanal ishak sai hamdala direbansa da ya mayar gidan hajiya saboda rashin iyali yanzu ya dawo da shi dama ita hajiyan akwai wanda ya ɗauka mata tuntuni malam sabo kullum shi yake kai la makarantar boko da islamiyya ya ɗauko ta ranakun ta hafiz kuma kanal ishak da kansa yake kai ta idan ya dawo ya gansu ita da asma'u sai wani daɗi ya kama shi sauran yan uwansa kuma duk suna zumunci da su yanzu sosai musamman ma aisha matar ismail sun saba da asma'u sosai yaransa har yini suke a gidan yau ta kama alhamis lokacin watan su hudu da aure don tunda asma'u ta faɗa masa tana son yin azumin litinin da alhamis ya ce to su riƙa yi tare da zai fita ta ce me za ta dafa musu na shan ruwa ya ce ta yi musu kunu da ƙosai yana wurin aikin amma suna tek suna waya don jin lafiyar juna ta dama kunun ta yi musu fruit salad da sandwich sai da ya dawo daga masallaci ta soya ƙosan, saboda dukkansu sun fi son shi da zafi sun gama ci lafiya kalau amatulla ta kwashe plate ta kai kicin ita kuma ta tashi za ta yi alaular sallar isha sai kawai amai ya taso mata kafin ta fita daga falon har ta fara yi a wurin Kwanal Ishar da ke danna remote ya ajiye da sauri ya zo ya taimaka mata suka shiga ciki sai da ya gama ɗaure mata jiki ta canza kaya kawai sai wani aman ya sake dawowa gaba ɗaya hankalinsa ya gama tashi ga shi ta dage ba za ta je asibiti ba wai yunwa ta ji sosai shi ya sa abincin ya ƙi zama da ta garan shi ya ɓaci sosai sai ta ce mishi dama tana haka in ta ji yunwa sosai saboda olsa a dole ya haƙura ya ƙyale ta amma ko baccin kirki ya kasa yi har sai da ya ga ta yi bacci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 Avoid here here.